daidai da 28 ga watan januwari shekara ta 2014 wannan shine kasan na biyu wanda muka yi wa lamba da b daga cikin kasusuwan mukaddimar karatun littafin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan wallafar al'imamu shekul islam abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a jiya muka fara karatu da shimfiɗa dangane da karantar da wannan littafi a inda ne amfani da wasu daƙiƙoƙi na bayyana manufar da'awarmu ta salafiya na kuma bayyana alaƙar manufar da'awarmu ta salafiya da karatun wannan littafi a gaba ta biyu ta manufarmu mun tabbatar da cewa na daga cikin manufarmu shine bayyana wa mutane tsantsar tauhidin da Allah ya aiko annabawa da shi wanda sakamakon haka dole ne kuma a yi bayani dangane da shirka da bid'a da abubuwan duk da suke zama barazana ne ga tauhidi da kuma masu tauhidi a nan ne na nuna cewa to duk wata shirka da za a yi wa Allah maɗaukakin sarki da wani annabi ko waliyi ko wani sadauki ko kudubi ko gausi ko wata dabba ko wani abu daban to dole ne mu tashi mai bayani da gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu sai dai kamar yadda na bayyana cewa duk abin da za mu yi mu mukan yi ta hanyar karantarwa ne shi yasa hannuna ya kai kan ɗaya daga cikin littafin da malaman farko suka rubuta akan wannan matsala wanda in Allah ya so a yau zan bayyana dalilin da ya sa na zaɓi wannan littafi daga cikin ɗimbin littattafan da malamai suka rubuta dangane da wannan matsala. Na yi bayani dangane da ma'anar walittaka da kuma bayani dangane da cewa suwa ne waliyai kuma waɗanne siffofi ne na waliyai da bayani akan cewa babu lazimi akan cewa dolan dole Wali sai ya zama wata karama ta bayyana a hannun shi wadda ta saba wa abin da aka sani ko ɗaya babu sharaɗi babu kuma lazimi a tsakanin al'amuran guda biyu hasali tsantsar waliyin Allah Allah maɗaukakin sarki shine ya san shi don haka ba wata alama ce wadda za ta bayyana gadan-gadan wadda ta bayyana za a ce wannan waliyin Allah ba ne sai dai a jimillance dukkan mumini za a iya cewa ainihin waliyin Allah ne duk mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah za a iya cewa waliyin Allah ne a jimillance amma a hakikanin ce Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san wane ne tsantsar waliyin shi sai kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a yau zan tashi bayani dangane da na yi bayani a jiya dangane da ma'anar karamar waliyai a yau zan tashi dangane da bambance tsakanin karama da mu'ujiza a jiya a cikin jawabi na na bambance bambancin a takaice shine duk abin da ya bayyana ta hanyar ainihin wato gabatar da hujja da dalilai da amsa duk wani kalubale daga wani annabi to wannan shi ake kira ainihin mu'ujiza kama alkur'ani mu'ujiza ce domin kafirai cewa suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama me yasa ba za a shi aya ba sai Allah ya ce awalam takfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim ai qur'ani ya ishe su ayatin da gashi nan an saukar da shi ana karanta musu kaga anan nema suka yi a kawo aya sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu cewa alkur'ani shine babban dalilin da zai gamsar da mutane akan cewa annabi ɗan aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam annabi Musa ya zo da ayoyi wanda daga ciki akwai attaura akwai kuma wasu ayoyin daban waɗanda suke guda tara ne waɗannan duk suna daga cikin mu'jizojin annabawa amma ita karamar waliyi ba wai caca ake yi ko ƙalubale ake jefawa cewa in ka isa kai waliyi ne kai kaza ba in har ka ji ana sanarwa a gidan rediyo da jakan magori ana buga takardu ana watsawa a facebook cewa a zo za a ga karamar waliyai a zo yau ga wali zai tashi yau wali mai buzu zai tashi yau wali mai kan cilukowa zai zo to duk inda ka ji ana haka to kuma abu ya zama wani abu daban babu walitaka a nan kuma babu karama ina fata an gane na haka in har ta tabbata karama din ce to ana danganta ta zuwa ga waliyai in kuma ta tabbata mu'ujiza ce to ana danganta ta zuwa ga annabawa don haka kenan duk abin da ya bayyana na daga hannun annabi ko manzo sai a ce mu'ujiza abin da ya bayyana na daga hannun waliyi sai a ce karama idan ku ya zama ba waliyin Allah bane ba kuma annabin Allah bane wani abu ya bayyana gare shi to wannan kuma sai a kira shi ainihin al'ihana Allah madaukakin sarki ya so ya wulakanta shi ne ya so kuma ya mai da shi sanadin bata daga cikin wasu al'umma waɗanda za su bata don alkawarin Allah ya tabbata a kansu sai wasu abubuwa su faru ta hanyar shi waɗanda waɗannan abubuwan ba tsafi ba ne ba mu'ujiza ba ce ba karama ba ce ihana ce Allah ne ya so ya jarabci mutane ta wannan hanya kun ji abin na uku kenan shine al'ihana to sannan kuma akwai asir da sauran abubuwa da za ka ji ibnu taimiyya zai ambace su Jat, ma'ana sihiri rufa'ido siddabaru waɗannan su kuma wani abu ne wanda ake yi na daban waɗanda waɗannan abubuwa da ake yin su na daban su kuma sun danganci yadda ake yin su sun kasu kashi biyu kashin farko akwai tsantsar sihiri tsafi rufa'ido da siddabaru wannan duk layinsu guda ɗaya suna ne kawai bahaushe ya canza musu da gwargwadon yadda suke to na iya yiwuwa a ga wani ya yi irin wannan sai ku rinka ganin shi yana shiga ta bakin jaki sai ku ga ainihin yana fita ta baki ta dubarar jakin sai a ɗauka cewa wannan mutum ya kai waliyin Allah sai ku duba ku gani da farko tukuna musulmi ne mabiyin Allah ne mabiyin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai taka tsantsan ne game da bayyana riya ko sum'a mutum ne wanda yake ba shi da girman kai ba shi da ji da kai in haka da za a kaddara ta faru to sai a ce shikenan wannan ya tabbata waliyin Allah kuma karama ce ta tabbata daga cikin karamomi amma in har ya zama akwai sanar da cewa a zo a ga kaza zai faru to wannan ko ya faru babu shakka ba waliyin Allah bane to shine zamu tafi zuwa ga kashi na hudu din wanda ce shi kuma ya kasu kashi biyu abu ne zaka ga ya faru ko dai zan ya faru ta hanyar sihiri ne to wannan sihiri tsafi ido da duk abubuwan duk kafirci ne baki daya don haka wannan dalili ne akan wannan mutumin kafiri ne na biyu akwai wasu abubuwa waɗanda a kimiyyance da kuma al'adance sukan bayyana sabanin ilimin mutane bari yi misali da abubuwa guda biyu rak kasan kunkuru kunkuru tortoise to kunkuru kitsan shi idan ka shafa a jikinka to ka shiga wuta wuta ba za ta ci ka ba kitsan kunkuru in ka shafa kitsan a jikinka ko in ka shiga wuta tintir ba za ta ci ka ba ko riga ka kashe shafawa wuta ba za ta ci rigar ba wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da waɗanda suke da da'awar sharftaka waɗanda ake ce musu sharifai ne wuta ba ta su, yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi in ka cire tsafi hanyar tsafi mun bayyana ta zai iya yin tsafi wani irin tsafi shine sihiru tahil da bahaushe yake kira rifa'ido ga wuta tana balbali tana ci kewaye wutar yake yana kewaya ta ta dama yana dawowa ta ɓangaren hagu amma saharo ayunan nasi sai shaidanu sai su sihirce idanuwan mutanen da ke ganin wannan wuta sai su rinka nuna wa mutanen cewa yana shiga cikin wutan ne yana fita a hali yana kewaya ta ne ta dama yana bullowa ta bayanta ta hagu ko kaɗan bai shige ta ba bai ma kusance ta ba kun ga wannan sihiri ne amma na rufa ido to akwai kuma wanda yake tabbas zai shiga wutar ne ba sihiri ya muku ba amma ya shafa irin wannan kitse ne to wannan na faɗe shi ne a bisa karatun littafin nan ya kama ba haka ba na fi shekara ashirin ina ishara wannan magana ban ta fito da ita ban na jin sai so ɗaya sai yau shine na biyu dun na kiyaye insha Allah ba dan komai ba saboda lokacin a bayyana din yayi menene makarin asirin irin waɗannan mutane makarin su kashi biyu ne idan na tsafi ne wani ya tsaya a wurin ya karanta ko menene na alkur'ani amma mafi dacewar abin da ya dace ka karanta ayatul kursi in ba haka ba ka karanta suratul fatiha in ba haka ba ka karanta falaki da nasi in ba haka ba duk abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani in ka karanta insha Allahu ta'ala shaidanun za su gudu idanuwan mutanen da shaiɗanun suka sihirce zai bude mutane za su gane cewa yana shiga ta kafa jakin ne ta gaba ta tsakanin kafafuwan gaba yana fitowa ta tsakankanin kafafuwan jakin ta baya amma da ike an sihirce idanuwan mutane an sihirce idanuwan mutane sai mutane su rinka ga yana shiga ta bakin jaki yana fita ta duburashi asirin shi zai tonin an karanta alkur'ani musamman ka zo karanta alkur'anin kai ɗin ka zama kana da Kar ka karka kaɗu karka girgiza arne kai kuma mumini ne tsafi yayi kai kuma qur'ani zaka karanta daga muryarka a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ko kuma ka ce wasafati saffa ko duk abin da ya sauka ka karanta ko menene in dai alkur'ani ne ka karanta shi asirin shi zai tonu idan asirin shi bai tonu ta haka ba jefa mai kalubale ka ce fito daga cikin wutar ka samo gishiri a zuba a ruwa a ce ya yi wanka da ruwan gishirin bayan ya yi wankan ya je ya shiga idan ya tabbata wannan abin da yake yi ta hanyar asiri ne ayatul kursi za ta karya idan ya tabbata kitse ne ya shafa na kunkuru ko wata madda wato ko wani chemical daga cikin wasu sinadarai to gishiri yana karya su insha Allahu ta'ala saboda haka in an karanta alkur'ani an ga har yanzu gashi yana shiga cikin wutar kuma mutane akid suna ganin yana shiga cikin wutar sai a ce ya fito ya zo ya shiga ya wanka da wannan ruwan kuma a tabbatar ya yi wanka da wannan ruwan gishirin ko kuma a watsa mishi a ce ya shiga yana shiga wutar za ta ci shi ka san ai ya kamata ya zama abin mamaki ga laima a jikin shi kuma wuta ta kama shi ko ba don komai ba sai don sinadarin ya lalace ya karye jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kun gane wannan da kyau kaga a nan za ka iya bin waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya ka iya bambance annabi manzo da waliyi salihi mumini mai tsoron Allah da kuma wanda yake fasiki ne ko kafiri ko fajiri da kuma wanda yake ɗan rufa'ida ne ko ɗan siddabar ko kuma mai neman suna ne da walittaka ta ƙarya an fahimta jama'a a 1984 yau za mu iya cewa shekaru 30 kenan allahu akbar a daidai nan gadar kubanni har a jakar magori aka saka wani ya ce a zo za a ji shi zai yi magana da aljanu a lokacin mun tafi mun so mu je mu karyata shi a cikin jama'a amma zuwan da bai yi ba kenan har yau shekara talatin 1984 a nan nan nan wajen gada kubanni aka saka shi a cikin jakan magori cewa a zo a gan shi zai magana bai zo ba waɗannan suna daga cikin falalar karantar da tauhidi saboda haka ahalus sunna karkui wasa dangane da karantar da tauhidi da aƙida a kira ku masu zafi a ƙi zuwa masallacin ku yin wa'azi a ƙi zuwa yin sallah masallacin ku duk abin da aka tashi kada a saka ku a ciki wallahi tallahi kar ku damu haka aka yi wa annabawa haka aka yi wa salihai malaman farko daga cikin waɗanda so gabata na sahabbai da tabi'ai haka suka yi fama da wannan baƙin jinin haka yanzu in dai akan tauhidi kake wa'azi akan aƙida ba za a sa karatunka gidan rediyo ba ba za a buga ka a jarida ba ba za a yi hira da kai ba wallahi karka damu ka tsaya akan addinin annabawa shine gaskiya da'awar annabawa da salihai ta yadu babu gidan rediyo babu jarida babu intanet haka ne duk wata da'awa ta gaskiya Allah madaukakin sarki zai isar da ita inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ha ah? fa in lam taf'al fama ballagta risalatu saboda haka kai dai ka isar da sako Allah madaukakin sarki zai ainihin i da gaske shi duk inda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sai Allah ya i da musulunci duk inda rana take bullowa da inda take faduwa wato musulunci sai ya kewaye duniya a yau muna rayuwa bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbata dan duk wani kudubi duk wani yanki duk wani continent na duniya akwai musulmi akwai wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka a takaitan takaitawa kaji bambanci dangane da abin da ya shafi mu'ujiza da karama da ihana da sihiri da rufa'ido da wayau Wannan kategori nostradamus ya fada nostradamus zan zo zan yi magana a kan shi insha Allahu ta'ala a cikin karatuttukan nan nawa da nake insha Allahu domin da ikon Allah duk wani waliyin ƙarya wanda ya bayyana a duniyan nan aka rudu da shi cikin kafirai ko cikin musulmi a cikin wannan karatun sai na zo da cikakken bayanin tarihin shi da bayyana walittakashi da annabta shi ta ƙarya na'am turawa cewa suke the prophecy of Nostradamus idan ka tafi kan intanet za ka ɗibo maganganu masu ɗimbin yawa an rubuta littafai masu ɗimbin yawa tun kafin intanet ya bayyana masana da 'yan boko sun karanta waɗannan littafai da yawa har sun rudu ana cewa the prophecy of Nostradamus wato annabta da hasashe na Nostradamus domin Nostradamus ya faɗi abubuwa da dama ba faranshe ne duk kusan abubuwan da ya faɗi sun zo sun tabbata na daga cikin abu na ƙarshe wanda Nostradamus ya faɗi wanda ya firgita duniya shine abin da ya faru September 11th Nostradamus ya yi forecasting ya ainihin yi hasashen according to what they say in English language a yadda suke faɗi da turanci a prophecy din nashi a cikin hasashen shi mu ba za mu ce annabta ba sai mu ce hasashen shi ya ce wasu tsuntsaye masu fuka-fukan karfe za su taso daga wani babban birni su je su bugi wasu benaye mafi tsawo daga nan ne rikita-rikita za ta rikice wadda duniya ba za ta sake zama lafiya ba har ta tashi a lokacin ana kallon nostradamus mahaukaci ne a san da ya waɗannan maganganu. saboda tsuntsu mai fuffuken ƙarfe ba wanda shi kanshi ya faɗa ne amma ba zai iya interpreting ba don bai taɓa ganin tsuntsu mai fuffuken ƙarfe ba amma shaidanu ne suke sauka a kan shi saboda kafiri ne suna faɗa mishi waɗannan abubuwa yake faɗi don haka musulmi sun san fassara aikin nostradamus it wasn't a prophecy ba annabta ba ce ba hasashe ba ne ma ba firasa ba ce domin firasa mumini shi yake hasashen kaza zai faru kuma kazan ya zo ya faru don haka abin da ya faru dangane da nostradamus kafirci ne zan zo muku da littafin al'imamul baƙillani wanda ya rubuta ya tattauna wannan matsala ya tabbatar da ire-iren waɗannan abubuwan kafirci ne na zo muku da wannan littafi daidai lokacin da muke karatun littafin sarimul batar ina fatan ka je ka saurari kasar na goma ko na sha ɗaya zuwa na sha uku za ka ji inda ne cikakken bayani zan sake zuwa da wannan littafin insha Allah ainihin bayani ne dangane da alfarq bainal mu'jiza wal karama wal sihr wal kihana narinjat bambanci tsakanin annabta manzanci karama walittaka eh, surkulle rifa'ido da duk waɗannan abubuwa ya kawo su sannan kuma a cikin littafin assarimul battar wahidi abdulsalam bali ya yi ƙoƙarin bayanin haka a cikin littafin fatul bari alhafiz ibn hajar al-asqalani ya yi ƙoƙarin bayanin haka malamai da dama sun yi ƙoƙarin bayanan waɗannan abubuwan waɗanda akwai gabar da za mu kai wadda za mu fara fito da waɗannan littattafai waɗanda insha Allahu ta'ala yiwa zan fara isharar irinsu a yau ɗin nan jama'ar musulmi wannan ita ce gaba ta biyar daga cikin gabobin da ne alkawarin bayani a kansu jiya sai kuma karatun littafin alfurkan babban dalilin da ya sa na sanya karatun littafin alfurkan a irin wannan lokacin shine bayyanuwar ire-iren waɗannan kafirci kamar yadda ka ji jiya na zo na sanya maka kasusuwan wasu daga cikin irin waɗannan ba dan komai ba Allah maɗaukakin sarki cewa yake bal naqdhifu bil haqqi alal batili fa yadmaghu fa idza huwa zahiq gaskiya muke dauka sai mu wurga ta akan ƙarya sai ta wargaza ta shikenan sai a ga ƙaryar a wargaje wannan shine manhajin mu mu ahlus sunna yan salafiyya manhajin mu ba irin manhajin su Audul Jabbaru bane yan ɗariƙar Qadiriyya lokacin da suka ji irin waɗannan abubuwan sai suka fito da ashariya da hayaniya da rudani da makamantan wannan wannan ya saba wa tafarkin ya saba wa tafarkin ahli sunnan da za su ji su ce wannan shirme ne aikin banza ne ba sai an yi komai a kai ba wannan ya saba ma duk tafarkin mu tafarkin mu shine gashi kaji qur'ani ya faɗi naqzifu bil haqqi alal batili idan ƙarya ta bayyana to ba za mu ainihin yi shiru ba ba kuma za mu ɗauki ƙarya mai raddin ƙarya da ita ba sai mu ɗauki gaskiya sai mu ainihin yin raddi kan wannan ƙaryar da gwargwadon yadda ya dace ina faɗin da gwargwadon yadda ya dace ne shine zafin kai da ɗumin ƙirji ba kuma zai ɗibe mu zuwa ga mu ainihin karkace zuwa ga wasu abubuwa waɗanda sun saba wa tafarkinmu ba kamar yadda yake ganin yadda mutane suka zurfafa a wajen matsalar wilaya da matsala ta karama ba zai samu ainihin yi musu dangane da walici da waliyai da karama da kuma tabbatuwarta ba domin in kuka duba da yawa daga cikin wasu 'yan uwanmu ahli sunna a wannan zamanin sun fada cikin musun abubuwa da dama waɗanda sun tabbata a cikin alkur'ani da sunna amma me yasa saboda waɗannan abubuwan sun zo cikin harigido na ainihin abubuwan ƙarya da shirme amma fa duk inda ƙarya da shirme take idan gaskiya ta bayyana a sarari take ina ishara zuwa ga matsalar rukuya matsalar rukuya wadda ake addu'a ga mara lafiya da aka yi mai asiri ko mara lafiya da ke fama da wata cuta ko aljani ko maye ya kama shi ko kambin baka matsala ce wadda ta tabbata qur'ani da sunna ta tabbata da ijima'in magabata babu inkari a kanta to kasantuwar ta keto hazo na 'yan bid'a daga cikin bokaye da 'yan tsubbu da makaryata ba dalili ba ne a yi inkarinta bal na kazifu bil haƙi alal babili sai mu ɗauko gaskiya sai mu wurgi ƙarya da ita fa'iza huwa zahiq shi kenan sai a ga wannan ƙarya ta wargaje walakumul wailu mimma tasifun azabar Allah ta tabbata gare ku ku kuma kafirai game da abubuwan da kuke faɗi na ƙarya wannan shine tsarin mu mu ahlus sunna yan salafiyya ba ma shiru amma mun zo za magana ba za mu yi ta wauta ba sannan kuma ba za mu zaƙe ba Allahu akbar Allah ya ji dan wani babban malami daga cikin malaman mu magabata shine al-Imam al-Allamah sanani mai littafin Subul Salam shigen irin wannan matsala ta bayyana a zamanin shi amma saboda irin yadda barnar ta yawa har shi ma sai da ya kai ya fada ga wani kuskure sakamakon kokarin fada da barnar ya ce zai yi adalci wajen bayyana abin da yake daidai amma garin adalcin sai alkalamin shi ya kauce malami ne mutumin kirki malami ne salafi malami ahalus sunna ne wannan bai fitar da shi daga kasantuwar shi malami ba bai fitar da shi daga kasantuwar shi salafi ba amma kuskure yayi kun ga littafin shi al-insaf fi haqiqatil awliya wa ma lahum min al-karamati wal altaf wannan littafin al-amir sanani ya rubuta shi ne yau kamar shekaru 200 da suka wuce da wani abu sakamakon irin waɗannan 'yan karama ta ƙarya da suka bayyana waɗannan 'yan karama ta ƙarya da suka bayyana a zamanin shi sun kai matuƙa wajen zaƙewa to shi kuma da ya zo yi musu raddi sai ya ce zai yi adalci amma garin adalcin sai aka samu kuskure ya faru a inda yake cewa babu wata karama daga cikin karama wali da za ta zo saɓanin abin da ya saɓa ma hankali ko shari'a gaskiya ne dukkanin karama wali in ta saɓa ma shari'a to ba za a karɓe ta ba amma karama takan zo ta wuce tunani da hankalin ɗan adam kamar yadda muka kawo jiya zaki yi magana kyarkeci yi magana waɗannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa dadin gushi bukhari da muslim suka ruwaito annabi ne wa sahabbai wa'azi daga sahabi abu huraira abu huraira ya ce wata ran annabi ne wa sahabbai wa'azi sai ce wani mutum ya hau kan saniya ya azo mata kaya sannan kuma ya azazzale ta da duka cewa ta yi sauri da azaba ta mata yawa sai ta waigo ta ce mali za khuliqt kai ba dan haka aka halice ni ba sahabbai suka ce baqaratun takallamat manzon Allah saniya tana magana manzon Allah yace amantu bi zalik ni na yadda wa amana bi zalika abubakar wa umar abubakar da umar kuma sun yadda da haka abu huraira arrawi ya ce a lokacin annabi yana faɗin wannan magana abubakar da umar ba sa nan amma annabi ya yi imani ya yi shaida imaninsu sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kun ji saniya ta yi magana saniya ta yi magana annabi ya tabbatar da haka gashi kyarkeci ya yi magana annabi ya tabbatar da haka gashi eh, abin nan zaki ya magana annabi ya tabbatar da haka hadisai ne sahihai duk mun bayyana su kuma duk suna cikin littafan nan zamu zo mu karanta su insha Allah a ƙarƙashin wannan sani ya ce magana ya saba tunani da hankalin dan adam ko bai saba ba ya saba amma in har ya tabbata shi wanda ya bada labarin ba ƙarya yi ba to babu wani abu da zai sa a yi inkari to sai al'amirin san'ani mai wannan littafi kuma mawallafin subulus salami sai ya ce duk wata karama da za ta zo wadda ta zama kare ƙalil ada ta saba al'ada to yace wannan ba komai bace surkulle ce aikin banza ce ba za a yadda da ita yace iyakacin karama a ga ƙarin imani ƙarin ibadoji ƙarin kiyaye dokokin Allah da ƙaruwa wajen bin Allah wannan ce kadai karama to wannan maganar da sana'ani yayi gaskiya akwai takaitawa a ciki kuma sakamakon wannan magana malamai suka ce to gashi ya ce wa littafin nashi al-insaf amma kuma zamiyar alƙalami ta faru sakamakon haka bai adalci dangane da wannan janibin ba to mu ahlus sunna haka ba ma fatan ta faru gare mu da gangan ko da kuskure a akarama gaskiya ce amma kafin a tabbatar da ita ku ji a tabbatar da ingancinta daga wanda ya faɗi misali hadisin musarra mutum ne sai akuya ko saniya ko raƙuma hantsatta tana cike da ruwan nono sai je gida sai ya matse nono ya sha ko ya siyar sai nono ya lankwame bai sake ɗagowa ba ashe wanda ya siyan mishi da wannan saniya ko raƙuma ko akuya dumar ya mishi da ya ga zai siyar da ita sai aje ta kwana uku hudu ya daina tatsatta hantsa ta cika da nono duku-duku ya kawo ta kasuwa wannan ya sha'awa ya siya yana zuwa da ya matse nono-nono ya lankwame bai sake dagowa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wannan mutum ya mayarwa da wancan mai saniya saniyar shi amma da sa'i guda na dabino tsarki ya tabbata ga Allah ba don komi ba saboda ya tara nonon shi kai kuma ka shanye kuma yanzu aka mayan mai da saniyar ya mayan maka da kudin ka cif cif kuma dole ya karba dole kuma ya mayar maka to kaga a babin adalci ka shanye mai nono ai to mayan mai da tiya guda na dabino kun ji karatun annabi kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abu huraira shi ya wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari yana cikin muslim wata rana ibn al-arabi sai ya ba da labari a cikin littafin shi wanda yake sharhi ne na muwatta mai suna al-qabs al-qabs sharhi ne na muwatta sai ba da labari wannan magana tana nan professor samir ya kawo ta a cikin littafin shi umdatul ahkam al-kubra a ta'aliki ana karanto wannan hadisi wani dan shi'a yana masallacin sai ce abu hurairan banza saboda abu huraira za mu yadda da wannan hadisin me aka yi aka yi abu huraira abu huraira banza sai faɗi baƙaƙen maganganu sai kawai macijiya sai ta faɗo daga silin sai ta bi matashin nan a guje suka rufa jama'a suna ce mishi ilalla. ilallah tuba ka ce ka tuba ka tuba ka ce na tuba Allah na tuba sai ta ɓace yanzu kun ga wannan ba zamanin sahabbai bane ba zamanin tabi'ai bane zamani ne kawai na cikin zamanin malamai na musulunci amma ta tabbata ibn al-arabi da kanshi yace an ruwaito ta da isnadi ingantaccen isnadi to yanzu kaga wannan karama ce ta faru gawa ga abu huraira karama ce ga abu huraira an karyata abu huraira an zagi abu huraira an ci mutuncin abu huraira sannan daraja ce ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan karama ce ga shi malamin da ya karanto hadisin a wannan lokacin to kun ga yanzu wannan ko zaka iya tabbatar da ita dan haka ba dukkanin maganganun da ka gani al'imamu ibn al jawzi ya kawo a cikin wannan littafi nashi mai suna sifatu safwa akwai littafai da yawa malamai sun rubuta su akan ainihin waliyai da siffofi na waliyai lallai sai an tsaya an bincika an tace an tantance an tabbatar da ingancin abu wannan littafin zan zo in yi magana ta musamman a kan shi a cikin karatuttuka insha Allah sifatu safwa ibn al ya rubuta shi mujalladi biyu to a ciki akwai tatsuniya akwai shirme akwai abubuwan da suke ba daidai bane dan haka ba daga zaran ka karanta saboda ibn al ne ya kawo kawai sai ka ce ya inganta ba hakanan al'imamul allamatul lalika'i ya rubuta littafin da a tsakankanin littattafan da suka yi magana kan waliyai da karamar waliyai malamai suna ganin babu littafin da ya kai nashi amma duk da haka a cikin littafin akwai abubuwan da ba su inganta ba don haka sai an tace ga littafin karamatu auliya illa wa izhari ayati Asfiya, ihi as-sahaba wa tabi'ina wal khalifina lahu ومن بعدهم من المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين وأن اللتافي شيني جزئي نترى daga cikin ainihin sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a na malam abubakar allalikai littafi ne rubuta shi daban daga sharhu usuli itiqadi ahli sunna amma da aka tashi bugawa da gan shi karami sai ake sa shi a ƙarshen wancan babban littafin nashi don haka a bugun da professor ghamid ya yi to wannan shine ainihin juz'i na tara Allah madaukakin sarki ya taimaka haka nan littafin al-imamu Abu Nu'aymin al-Asbahani Hilyatul Awliya haka nan littafi mafi rudani a wannan babi littafin tabaqatul kubra na Abdul Wahhab Sha'rani da wanda ya biyo bayan shi a ɗimuwa da rudani Jami'u Karamatul Awliya'i na Malam Yusufun Nabahani waɗannan littattafan kam bai halatta ma ɗalibin ilimi ya karanta su ba malamai ne kaɗai za su karanta waɗannan littattafan saboda su ƙara bayyana wa musulmi irin sharri da shirman da ke ciki babu alheri a cikin waɗannan littattafai baki ɗaya sai sharri domin ƙarya ce da shirme misali sha'arani ya kawo wani babban waliyi wai ranar juma'a ya zo masallacin juma'a tsirara ya kuma hau kan mimbarin juma'a ya taho da takobi rataye ya fara alhamdulillahi kaba da ya zo ashadu Allah ila ilaha illa Iblis alaihi salam ya ce ina shaida ba abin bauta da ya dace da ku sai iblis amincin allah ya tabbata gare shi sai mutane suka ce kafara kai wannan ya zama kafiri sai zara takobin shi sai bi mutane a guje yau ba dole a gudu ba ya shigo masallaci tsirara to kaga wannan yanzu karama ce a karama ba ce amma suka zo sai su ce maka wannan yana amfani da ilimi ne na hakika to za mu bayani akan ilimin hakika insha Allah ta'ala a wannan kifawar da ikon Allah saboda haka ba duk littafin da aka rubuta a wannan babin na daga cikin mafi hadarin babi shine wannan babin saboda haka malamai ne kawai ke iya tinkarar waɗannan littattafai su tace su tsamo abin da ya inganta su gaya wa mutane in ba haka ba bai wa a ce dole wali sai ya zo da wata karama wadda ta saba wa abin da mutane suke a kai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a dalilin haka ne yasa a cikin tsakankanin waɗannan littattafai sai na dubi shi mai littafin na dubi zamanin shi na dubi irin gwagwarmayar da ya sha a cikin waɗannan irin mutanen domin ban san wani malami daga cikin malaman suna sunna salafiyuna tun daga kafin ibnu taimiyya har zuwa bayan ibnu taimiyya wanda ya rayu tsakanin sufaye da mashirmanta da 'yan rudani ba don haka hatta waɗanda suka dramatizing suka sanya tarihin ibnu taimiyya a matsayin drama sai da suka nuna irin yadda sufaye suke tawawul suke ainihin bayyana suke da ƙarfi a zamanin ibn taymiya da haka ibn taymiya ya rubuta littattafai da dama da risaloli da fatoyi da dama musamman ka je ka duba mujalladi na goma na majmu'ul fatawal kubra ta ibn taymiya zaka ga as-sufiya wal fuqara littafi ne su sukutun da guda akan sufaye da kuma fukara'u. menene bambancin su menene ma'anar su ko akwai su a zamanin sahabbai daga ina suka samu asali yayi ta rubuce rubuce a kan haka na haka ibnu taymiya na ɗaya? malami ne ƙwararre. masanin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama masani dangane da aƙida da manhaji na malaman farko hasali bayan ibnu taimiya ban san wani malami da ya fassara manhaji da mazhabi da aƙida da tafarkin malaman farko irin ibnu taimiya ba a cikin adalci da tsoron Allah da tausaya wa 'yan bid'a da fatan musu shirya ban san irin ibnu taimiya ba kaf a rayuwata Allah madaukakin sarki ya yarda da al-imamu islam abul abbas Ahmad ibn Abdulhalim Halim ibn Taymiyyah al-Harrani to tunda adalci muke so mu kamar yadda muka bayyana a jiya shirya muke fata so muke mu faɗakar to ya kamata mu samo malamin da yake da cikakken tsoron Allah da wadataccen ilimi alƙalamin shi baya zarbabi baya zafin kai ɗumin kirji baya ɗiban shi yayi yi abin da yake ba shine ya dace ba don haka jama'a na ƙarrar da karantar da wannan littafi mai suna alfurkanu baina in rahmani wa in shaitan wannan littafi shi ma yana ɗaya daga cikin littattafan da suna nan a cikin mujalladi na goma na ainihin majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taimiyya gabana ta haƙiƙi guda biyu ne ta haƙiƙin farko shine ta haƙiƙin ainihin malam abdulkadir al-arnaut alfurqan baina auliya irrahmani wa auliya shaitan shimfidar da malam abdulkadir Arnaud ya yi yayi wa wannan littafin insha ta'ala ita ce shimfidar da zan karanto wadda za ta fayyace mana ta ba mu full analysis ta ba mu kyakkyawan bayani game da wannan littafin insha amma nuskar da zan dogara da ita wajen riƙewa da karantarwa ita ce nuskar da ashekh abu usama salim ibn idin hilali ya yi ta haƙiƙinta insha allahu ta'ala gata ita ce wadda za a yi photostat kowa ya rike insha allahu to akwai babban malami malam saleh dan abdulaziz jikan muhammad bin abdulwahab limamin arafa kenan na yanzu ya yi wa littafin sharhi gashi sharhu kitabul furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan wannan sharhin yana daga cikin inda in ta kama zamu rinka tsayawa muna tattauna abubuwan da malamin ya ainihin faɗi insha Allah ta'ala jama'a a cikin waɗannan takaitattun bayanai da nai na amsa matsaloli masu yawa waɗanda abin da ya rage yanzu kawai matsaloli kwaya biyu rak matsala farko ita ce bayani dangane da littafin da kuma bayani dangane da mai littafin bayani dangane da littafin dai kamar yadda na ce zan karanto mana ne abin da malam abdulkadir al'arnaut ya rubuta a takaice ya yi bayanai amma kusan shafi uku ne waɗanda ya yi bayanin yaya littafin yake menene littafin yake ɗauke da shi Wani salo wani tafarki me yasa ibnu taymiya ya rubuta shi amsa ta ƙarshe ita ce za ta biyo baya a gobe a gobe insha Allah ta'ala ina fatan in ƙarasa karatun wannan bayanin sannan kuma in cikkasa tarihin shekul islam ibn taimiya in lokaci ya bayu mai yiwa insha Allah a fara karatun littafin in ba haka ba sai jibi da zai zama shine kasar na ƙarshe a wannan wata malam abdulkadir ya ce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 bayan haka fa innal ada'a bainal insani wash shaitani qadim kiyayya tsakanin mutum da shaitan da daddiyar kiyayya ce bada'a min al-lahzati allati wujida fiha adamu alayhi salam kiyayya tsakanin shaitan da mutum kiyayya ce ta gadan gargajiya don ta fara ne tun daga tsakanin annabi adam da kuma iblis a lokacin da iblis ya girman kai hina umira bisujudi li adama fa aba wa takabbara wa asa a lokacin da Allah ya umarci iblis da yawa annabi adam sujuda sai ya ki ya girman kai kuma ya saba wa Allah fajarrahu kibriya'uhu ila silsilatin min adh-dhunub wannan girman kan nashi sai ya ja mishi jeran giyar zinubai iri-iri waja'alahu la yaddakhiru wis'an fi igwa ibani adam sakamakon haka shedan ko iblis <clears throat> ya sha alwashin cewa duk wani kwazo da yake da shi ba zai sassauta ba wajen sai ya tabbatar da ya ɓadda ɗan adam wa yi zayyana lahumul ma'asi kuma ya sha alwashin cewa duk wani saɓon Allah zai rinka ƙawata wa ɗan adam shi ɗan adam yana ganin shi abin sha'awa ne hatta ya alaiha hatta yi alaiha ragibin yadda yake 'yan adam za su tunkari wannan sabon Allah suna masu kwaɗayin aikata su fa'anzalallahu ta'ala min ajili zalikal kutu saboda Allah maɗaukakin sarki ya warware wannan kiyayya Allah ya tausaya wa 'ya'yan Adamu da jikoki da zuriya sai Allah ya rinka saukar da littafai wa arsalar rusula Allah ya rinka aiko da manzanni wata ahada ibadahu hubin wasaya Allah ya rinka yi wa bayan shi wasiyoyi liyukhlisahum ko liyukhallisahum min sharrihi dan ya ainihin kubutar da su ɗan adam ɗin daga sharrin iblis wa raghama nasaihihi almutakarrara tare da cewa <clears throat> Allah ya yi ta maimaita nasihohi a bakin annabawa da littattafai wa wasayahul baligha tare da cewa Allah ya yi ta yin wasiyoyi masu matuƙar hikima wa tahzirahu shadid da kuma matsananciyar tsoratarwa da Allah ya tawa ‘ya'yan Adam, faƙadin ƙasaman nasu ila fariƙai. Amma duk da haka mutane ba su dunkule gaba ɗaya sun bi Allah ba sai suka kasu kashi biyu. Fariƙan huda, wa fariƙan haƙƙa alaihimu dalala. Wasu suka shiryu, wasu kuma suka ɓata saboda ɓata ta tabbata a kansu. wa ila fariƙin fil janna wa fariƙin fil sa'ir wasu suka yi wuta wasu suka yi aljanna fa janna hum awliya'ur rahma. yan aljanna din nan sune waliyan Allah mai rahama lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah sune suke da farin rai a duniya da kuma rayuwar lahira wa fariqis sa'ir da kuma waɗanda suka karkata zuwa ga wuta hum awliya'u shaitan su kuma waɗannan sune waliyan shaitan wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda di ya mai da shaidan shine nashi masoyin ya rabu da Allah to yayi mabayyaniyar asara wa fi kitab a cikin wannan littafi da zamu fara karatun shi allazi nuqaddimuhu lin-nas wanda muke wa mutane fi waqtin a wani lokaci wanda tasallata fihi shaytanu ala aksari banil insa a wannan zamani da mafi yawancin 'ya'yan adam shedanu sun mamaye su wada'at fihi alfawariq har ma ya zama bambanci baina auliya'ir rahmani wa ash shaitan bambanci tsakanin masoya Allah da masoya shedan har ma ya bace shedanu sun mamaye mutane ibnu tay ibnu al-qayyim a cikin littafin al-hadi ko zadul ma'ad ko tibbun nabawi yace da za a yaye maka yanar da take idanka ya ce da ka ga cewa mafi yawancin mutane a hannun shaidanu suke sai da shaidan suka juya su mafi yawancin mutane ya ce da za a yaye maka yanar da ta sa ba ka iya ganin shaidanu da ayyukansu to da za a yaye maka ka rinka ganin shaidanu za ka ga mafi yawancin mutane ko makwarkwadarsu da kwalan wandansu ko to a hannun shaidanu suke sai inda shaidanu suka ga dama suke jansu tsarki ya tabbata ga Allah Allahu akbar a wannan zamani al'amari ya yi muni har ba a iya bambance suwane ne waliyan Allah suwane ne waliyan shida ibn taimiyya da ya tashi ya rubuta wannan littafi Allahu akbar sai ya ainihin wato bayyana fihi mu'allifahu rahimahullah mu'allifahu rahimahullahu ta'ala anna lillahi ta'ala awliya minan nas wali shaitani auliya aminhu ibn taymiya da ya tashi cikin wannan littafi sai bayyana Allah yana da masoya shaitan ma kuma yana da nashi masoya wasaqal ayati allati tushhidu bidhalika ibn taymiya ya ta kwararo ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka sun ثم ذكر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان sannan sai kuma ibnu taymiya ya fara bayanin bambancin masoya Allah waliyan Allah kenan da kuma waliyan shaiɗan. wa bayyana ibnu taymiya ya bayyana anna auliya allahi humul mu'minuna almuttaqun waliyan allah sune mu'mine masu tsoron allah wa anna afdala auliya illahi humul anbiya kuma mafi ɗaukaka daga cikin waliyan allah sune annabawa wa afdalul anbiya'i almursalun ibnu taymiya ya bayyana cewa a cikin annabawa kuma manzannin allah irin su musa da isa da Ibrahim da Nuh da Muhammad su ne waɗanda suka fi kowa ɗaukaka a cikin ainihin annabawa wa afdalul mursalina a cikin manzanni kuma waɗanda suka fi kowa daraja ulul azmi su ne waɗannan guda biyar waɗanda aka ambata Ibrahim Musa Isa sannan sai Nuh sai kuma annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa afdalu ulul azmi a cikin waɗannan guda biyar kuma wanda ya fi su falala sayyidu waladi adama muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad wa bayyana kuma ibnu taymiya ya bayyana cewa annan nasa mutafadiluna ko mutafadaluna fi wilayatillah su mutane abun bambancewa ne sun sha bamban da junansu wajen wilaya ma'ana wilaya ba a ba ɗaya ba ce kun ga wannan yana da tasiri zuwa ga aqidan mu ta ahlus sunna tunda imani ba abu ɗaya bane imanin wani yafi na wani tsoron Allah wani yafi na wani to da gwargwadon imani da gwargwadon wilaya kenan kamar yadda imanin wani na sama da na wani to walittaka wani tana sama da ta wani bi hasbi tafadulihim fil imani wat taqwa da gwargwadon da yadda suka sha bamban wajen imani da tsoron Allah jama'a kun ji matakin farko wanda dama shine abin da ya sa ibnu taymiya ya rubuta littafin to ina so ku kiyaye ibnu taymiya ba na so in ce he was a scholar rather he is a scholar because the, the, the scholarship remains intact in its entirety malantar ibnu taymiya ba wai za a ce ibnu taymiya malami ne a da a'a ibnu taymiya malami ne har yau saboda duk wanda ya karanta littafin ibn taymiya ya san cewa ibn taymiya scholar ne ibn taymiya academician ne ibn taymiya da ya tashi rubuta wannan littafi tunda akan bambance waliyan Allah ne da kuma waliyan shaidan da ya share fage ya fara magana dangane da waliyai da karamansu sai ta zubo ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama akan wannan matsalar wadda ita ce maudu'un ra'isi to sannan daga baya za ka zo ka ji in tafiya ce tafiya sai ka ji kuma ya shiga wasu abubuwa na tauhidi da imani da aƙida amma dai saboda alaƙarsu da wannan me nake so in ce in aka kira ka wa'azi ka ce akan me suke so kai musu wa'azi in ba haka ba kai ka kayyade wa kanka akan me za ka yi wa'azi ka je ka yi bincike in ka zo ka tsara wannan wa'azin naka a bisa takarda wadda za ka je ka gabatar da ita ya zama shi abin da za ka yi wa'azin a kai ka tattaro ayoyi da hadisai da zantukan malamai waɗanda suke da alaƙa da ainihin abin da ce za ka yi wa'azi a kai to kuma cikin wa'azin naka babu laifin an ji wasu abubuwa sun iya shigowa ta gefe ko makamantan haka amma kada ka faɗi za ka yi wa'azi a kan kaza sai kuma a ji ka nausa ka saki layi har ka gama wa'azin ba baka sake waiwayar wannan abun ba to babu scholarly ethics ko scholarly attitudes babu malanta babu kwarewa game da harkar ilimi tattare da kai saboda haka ku lura idan ka zo kana karantar da almajiranka bulugul maram idan ibnu hajirin ya ce kitabu tahara ya ce matattarar tsarki in ya ce babul miyah babin nau'i nau'in ruwa to duk hadisin da ka karanta ka tabbatar da cewa ka fitar da magana tsarki game da ruwa ko rashin tsarki game da ruwa shine alaƙar kawo hadisi amma karka ce kitabul miyah kitabul tahara babul miya ka karanto hadisin sai ka ga hadisin yana dauke da wata matsala daban sai ka nausa kai ta wa'azi a kai har a tashi baka alakanta wa ɗalibai wannan karatun hadisin da wannan babin ba wannan ayar da wannan babin ya nuna ba littafin kake karanta ba kuma baka da malanta shi yasa ko ga cewa galibi abin yana fara daga masu diploma zuwa masu digiri zuwa ga masu masters da masu phd har akai kan professors ka kammala diploma sai a ce ana so ka ɗauki wani abu wanda za ka yi rubutu a kai wanda yake da alaƙa ta kusa ko ta nesa da abin da ka koya na diploma don a fara gane ka fara ɗaukan saiti ka haɗi lomar da kyau ko kun fahimta jama'a in ka tafi digiri sai a ɗan ƙara maka kaɗan to in ka fara tafiya masters ko phd to fata ake ka ƙirƙiro wani abu ko kai maganin wata matsala wadda ta gagara ta zama dala da gwauron dutse a wannan fagen to daga lokacin da ka zama profesa kuma to ina so ku gane a wannan lokacin abin da ake fata shine ka ci gaba da bincike da rubuce-rubuce da gabatar da makaloli a kan abubuwan da kake bincikowa kana ƙara ganowa ko kana ƙara ruskowa ko kana samar da wasu gyare-gyare wannan shi zai tabbatar da professorship ɗinka shi yasa wasu jami'o'i a ƙasashen duniya jama'a wallahi professor shekara guda bai motsi ba ko sai a ce an kwashe professorship ɗin saboda ba sarautar gargajiya ba ce it is an academic title ilimi ne sakamakon bincike ka samu shi yasa sai ka tafi wata jami'ar sai ta ce ta baka professorship sai wata jami'ar ta kira ka sai ta ce ba za ta baka professorship ba to a Najeriya ne mutum zai gama aikin shi kawai ya shigo ya zama dan siyasa kuma kullum ana ce mishi professor professor ba mukami bane ba ɗaya bane da doctor ba ɗaya bane da engineer ba ɗaya bane da medical doctor ko kun fahimta jama'a to duk ina alakanta muku wannan ne saboda haka duk lokacin da ka zo za ka yi rubutu ko za ka yi wa'azi kar ka sake ka sauka daga maudu'in da kake magana sai bayan ka gama tantancewa da fayyace maudu'in to in ka saki layi kaɗan dan yi wani bayani wanda yake da alaƙa da maudu'in sai kai marmaza sai ka dawo da abin da kake magana haka ibnu taymiya yayi wa littafin dan haka jama'a kun ji matakan farko da ibnu taymiya yayi ne yayi ta kwararo ayoyi sannan fa summa bayyana anna awliya'ahu ala tabaqatayn sannan sai kuma ibnu taymiya ya bayyana cewa su waliyan Allah matakayyarsu guda biyu ne na daraja sabiquna muqarrabuna akwai waliyan Allah waɗanda sun tsera sa'a bai musu ba waɗanda suka fi kowa kusanci ga Allah sannan wa ashabu yaminin muqtasiduna akwai kuma waɗanda suke 'yan dama da Allah ne waɗanda su kuma suna da taka tsantsan da riƙe wuta akan darajar da suka samu ta kai su wannan ba sa sassauci game da ita kun ji nau'i biyu waɗancan su sun riga sun yi fintin kau ba wanda zai iya kamo su akwai kuma waɗanda yake su kuma sun kai matuƙa amma ba su kai ga waɗancan ba na haka za a iya cewa waɗannan suna makusanta da Allah amma kusancin bai kai kamar wancan ba amma darajar da suka aikata ibadoji kula da farilla da nafilfili da suka aikata ya ba su wannan matsayin ba su iya wucewa ba ko to amma kuma ba su yadda sun gaza ba don haka darajar su tana nan amma waɗancan fa su sun yi fintin fintinkau kuma ƙara gaba suke yi yanzu kun gane matakan guda biyu to ibnu ya yi bayanin su a littafin nan Sa'an nan sai ya ce wa annahu la ya fin nari ahadun min ahli tauhid kuma duk wanda ya mutu da tauhidi to ko da tsautsayi ya kai shi wuta ba zai dawwama ba wala yumkin an yakuna ahadun min al-kuffari wal munafiqina waliyan lillah sannan kuma ibnu ya ce sam ba zai taɓa yiwuwa wani daga cikin kafirai ko munafukai ya zama waliyin Allah ba lin idamil imani wa taqwa saboda bai da imani bai da tsoron Allah wa kadhalika al majnun haka nan tababbe motsatse mahaukaci la yakuna waliyan lillah babu yadda za a yi ya kasance waliyin Allah wa anna man yuzhirul wilaya sannan kuma ibnu taymiya ya bayyana cewa duk wanda yake bayyana walittaka wala yu'addil fara'id baya bayyana farilloli baya yin farillai ba a ganin yana sallah ba azumi ba zakka ba komai wala yajtanibul maharim abubuwan da suke haramun baya nisanta su la yakuna waliyan shi ma san ba zai zama waliyi ba duk wanda kaje yana cewa a zo a duba website din shi za a gani wannan ba wali bane kama Abdulrahim al burri wani zindiki ne a sudan ku samu kasusuwa na na hamawiyya na ya ainihin raddin shi da mai da martani ga wani littafi na shi wanda musamman na sa har gidan shi aka ji aka siyo mun gai can a ƙarshe fari ƙar gashi nan ɗin nan can gashi ba nan dai nan gefen ka. sarki ya tabbata ga Allah wannan wani zindiki ne a ƙasar sudan yanzu haka da nake maganan nan yana nan da ranshi. shi ga diwanin shi mai suna diwan riyadul janna wa nurud dujinna waili sheikh abdurrahim al jikan shi ne ma ya tattara yi wannan aikin gashi kaga hoton shi na yi mishi raddi a cikin kasusuwa da ba za su gaza guda goma ba a cikin jeren giyar karatun da muke da safa a nan kashi a inda na rinka bibiyar shafi bayan shafi muna ɗibo duk waɗannan maganganun nashi na kafirci da zindiƙanci to yanzu wannan har website yake da shi har facebook yake da shi wanda za ka rinka communicating da shi yana bayyana maka karamomin shi da sauransu ana talla da tutoci da sauransu duk wani wanda yake malami ne ko ɗalibin ilimi ya san shi jama'atu ansari sunna sun ta yi mishi raddi a rubuce da kasusuwa da saura su ma kuma suna harbawa akan ainihin website abdulrahim al-bura'i kana sawa a facebook zaka iya shiga facebook din shi kai communicating ga irin kalmomin shi na kafirci da waƙoƙin shi da maganganun shi to kaga duk wanda yake irin wannan ko ba zai taba zama waliyin Allah ba duk wani wanda za gan shi gala gala gala gala ba aukace yana tafiya yana zubar da yawu yana jan kafa baya sallah baya komai sai ka ji an ce maka ka sani ko wani wali ne Allah ya ajiye a nan ƙarya kike hajiya ina fata an gane wata ya ce tun muna firamare jama'a kawai mun zo za mu sha ruwa mun da daga firamare kawai sai ga wani mahaukaci ya to gala gala gala gala gala gala haka ya ɗibi ruwa ya sha sai muka gudu sai ta kira mu me yasa ba muka ce wannan mahaukaci ya sha ko sani ko waliyin Allah ne ai ina yara sun da daga boko zaki gaya musu wani dan iska wali kina sai da gyada da rogo ke ba malama ba ma balle a ce kuskure kika yi ina fata an gane to haka zaka ga wani mahaukaci yanzu bugun aljanu ko kun fahimta jama'a kawai wai sai a ce ka sani ko waliyin Allah ne a'a babu yadda za a yi motsatse ko mahaukaci Ina fata an gane ko wanda yake wa Allah fito na fito ya zama waliyin Allah haka wani arne wani zindiki kusa da gidanmu can muciya gangaren 'yan awaki da ake cewa sharu wai aka ce waliyin Allah ne sarki ya tabbata ga Allah tunda muka tashi baya zuwa sallar jam'i bai taba zuwanta ba ba wanda ya taba ganin shi ga masallaci gidan shi dama tsallakawa ɗaya za a yi masallaci ne na 'yan ɗariƙa hagu tsallakawa ɗaya za a yi masallaci ne na 'yan izala ba wanda ya taba ganin shi ya je sallah sai 1979 lokacin shagari aka aiko mishi da wasu manya-manyan motoci irin pijo din nan baseline ya yanzu da ake cewa a lokacin ne ya fara zuwa sallah masallacin juma'a ga motoci sun zo amma baya zuwa sallar nafila baya zuwa sallar farilla baya zuwa jam'i baya zuwa juma'a baya zuwa sallar jana'iza baya zuwa duk wata harka wadda ta shafi farilla ko sunna balle mustahabbiya za ka ji karatu a kan shi a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala da shi da irin shi sai ka ji mutane sun ce ai shi a makka ike sallah amma fa daidai lokacin sallolin gaba ɗaya tun daga na makka har namu na muciya gashi ana kallon shi a zauren shi ko kun fahimta jama'a to kaga wannan ba zai taba yiwa ya zama waliyin Allah ba sannan wai ana ce mishi sharu karfe uku na dare wata rana ni katanga ce kawai ta raba mu sai muka je yana ihu yana kiran alhaji usman mai agogo makwabcin shi ya zo gidan shi ya kama da wuta ihu alhaji usman mai agogo zo ka cancel ne wallahi da kunne na jijjiba ba labari ihu to sharifi wuta ta kama gidan shi ai tun daga ne ya kamata a fara shakkan sharuftaka to amma wallahi iftatana bihin nas wallahi kanawa da yarabawa daga ilori sun fitina da shi wallahi muna makaranta wani lokaci a nan jami'ar bayero wani ya ji cewa ni na san sharu sarki ya tabbata ga Allah ya zo ya kori wani da ke kusa da ni kusa da ni ya zauna ran ɗalibi ne fa kawai dan ajin ka san sharu na ce sosai ka taba shiga ka gan shi ce a sosai ko rayuwar mu mu da mu shiga mu tsallaka ina ruwan mu mu mun san wata karama shi ma ƙaryar banza kawai yan iska ko kun fahimta jama'a haka yaran nan wallahi ni kaina ya nemi mai da ni wani sharudu wallahi kuwa saboda kawai na san shi sannan za ga yaraba daga ilori sun yi gayya kamar su ɗari kowa ta sa riga fara an zo ana ta faɗuwa ana shiga gidan shi da rarrafe ka gani iftata na bihin nas wajibi ne mutane a tashi a bayyana musu haka wata 'yar tsubbu da aka ɗauka ita ma waliya ce ana ce mata godi a can dogarawa wallahi ba waliya ya bace dole a bayyana mutane <clears throat> haka wannan matsafi wanda ke can da ake cewa salanke wallahi ba wali ba ne gashi can ka wuce shi ka kaɗan ana zuwa ana kai mutane har ahalus sunna kuna kai mutane ahalus sunna mun zo muna karanta ƙur'ani muna tofa muku ane muku rukuya kun ce mana bokayen masallaci amma kuna ɗiban mutane kuna kaiwa wurin wancan arne na salanke wallahi mushirki ne arne ne ba wali ba ne la yu'addi fara'id wala yajtanibu al-maharim bi halatta ku kai marasa lafiyan ku ba wallahi in ka kai ka tuba hadisin muslim sahihin hadisi ya ce wanda da ya je wurin boka ko dan tsubu sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba sarki ya tabbata ga Allah saboda haka ka tuba in ka san ka taba zuwa saboda haka jama'an musulmi kun ji wannan malam yake cewa kaga irin waɗannan masu siffofin ba za su taɓa zama waliye ba ina son ku gane wannan yana ba mu analysis ne fa wato wannan ko ana so mun taɓi ne na littafin kasan san haka ce gobe sallah da daddare daren sallah kaji sun fara soyuwa fuffuke da kafa da kai za ga yara ƙanana duk sun je sun yi tagumi a gefen tukunya sai a miƙa maka fuffuke ka ci to gobe akwai akwai cin cinya kenan tun da ka fara cin fuffuke yau shine nan ana so mun tabin littafin ne har yanzu ba a shiga littafin ba ko an fahimta jama'a shine so mun tabi kenan ake ana gaya maka analysis ne ma hiya muhtawiyatul kitab ma madmunul kitab ما الذي ضمنه شيخنا شيخ Abul abbas العباس السلفي ko kun fahimta jama'a gashi nan ku ji abin da malam yake cewa Wala an ya يمكن ahadin يكون أحد wal الكفار na وليا لله babu yadda za a yi wani kafiri ko munafuki, ya zama waliyin Allah lin idamil imani wa saboda ai bai da imani baya tsoron Allah shi kuma Allah me yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun hadhan ash-shartan huma lazimal wilaya dole sai da su wa kazalikal majnun haka duk wani motsatse ko taɓaɓe, ko mahaukaci ko bugun iska ko wani galagala la ya kunu waliyan lilla fau fau fau ba zai taɓa zama waliyin Allah ba wa anna man yuzhirul wilayata duk wanda kuma yake bayyana walitaka. ana sa tutoci da signboard ana talla a gidajen rediyo ha malam yake cewa wannan ma ba zai taba zama wali ba wala yu'addil fara'id baya yin farillai wala yajtanibul maharim baya nisanta dokokin da Allah ya ce kar a yi la yakuna waliyan lillah ba zai taba zama waliyin Allah ba walau zahara ala yadayhi khawariqul adat ko da menene ya bayyana hannun shi haka suke tara mutane a ainihin wato rimin gado ranakun laraba ni da idona na gani su ne ranakun cin kasuwar rimin gado aka samu wani baki bakin fata bakin fatan ma baki kamar zunubi baki mulmulelan baki aka dinka mishi wando dan itori wato irin binjimeman nan mai hantsa da ya shara aka yi mishi ƙwaryen molo ba gemu ba gashi kotur ya hau kan tsoro ana wali zai tashi karka tashi wali zai tashi karka tashi na ce kaji ya iska to ya tashi wali zai tashi shi kuma yana wani haka yana wani rangaji kaji karyar banza ya tashi mana har kasuwar limin gada ta tashi dan iska motar mu ta tashi bai tashi ba <laughs> haka wallahi haka ake damfarar mutane amma wallahi alhamdulillahi. shi yasa Allah ya ji kansu malam Jafar Mahmud Adam da a wasu duk ta game wannan nahiyar wallahi ba wani mushriki ko motsatse da zai je katan banza jama'a kawai an bi ana ta watsa kuɗi kuma akan tsoro kowa na hangen shi wai ana zai tashi karka tashi wali zai tashi wali zai tashi karka tashi wali zai tashi karka <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai ai ahalin suna sun samu lada a najeriya wallahi wallahi tallahi kuwa da kun ji tsoron kisa da duka kun ki bayyana shirka ko wallahi da kun ci mafi wahala a lahira dan dole ne a bayyana shine kawai malam yace walau zahara ala yadayhi khawariqul adat ko da wasu abubuwa da suka saba al'ada sun faru wallahi ba wali bane fa inna shaytana yu'inuhu ala zalika saboda shaytan na taimakon shi akan haka Allahu akbar ibn taymiya yana daga cikin malamai waɗanda suka kware game da masaniya game da halitta dabi'u, da halayen shaidanu da aljanu a wannan munasabar ne in karatu ya karatu za mu ɗibo wasu littattafai na ibn taymiya musamman littafin da malam mashhur ya tattara maganganun ainihin wato ibn taymiya daga ƙarshe ƙarshe din nan akan abubuwan da suka shafi aljanu da shaidanu akwai abubuwa da dama Ibn taymiya yace kar kai mamaki a ce an ga na kaza da ake cewa wali a filin arafa kar kai mamaki yace shedanin suna daukan su suna kai su tabbas saboda me saboda su kara fitinar mutane da su karye mamaki malamin shi da ya rasu shekaru talatin ya tashi bacci kawai sai gan shi kusa da gadon shi ya ga kamannin shi komi da komai ya ce mishi shine ya je lahira ya gano kaza gano kaza don haka a ci gaba da yin kaza a ci gaba da yin kaza shedan ne zai dauki wannan kamanni na malamin ya zo ya batar da shi ana cikin sallah sai su ga tsohon limamin su ya zo ya karbi sallar duk za mu zo za a tattauna waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ibnu taimiyya ya cikkashe littafin da su allahu akbar allah ya gafarta shekul islam ibnu taimiyya malam yake cewa wa anna auliya allah sannan ka sani waliyan Allah la ya tamayyazuna bi bilibasin khas ba sa bambantuwa da wata sitira ta daban na kare je ya sawo muku wani majanyi da tumakasa da wata damara da wani kallabi akan rawanin shi wai don a ce wai wannan waliyu ne a ba wata sitira na haka kullum ina fada ustazai ba wata riga da za ka rinka sawa wani an ganka an ga ustazu ba wata riga da za a ce hazihi zayyul ulama wannan kayan malamai ne annabi yana shiga irin ta kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sahabbai suna ta shiga suna shiga irin ta kowa radiyallahu ta'ala anhu waɗannan su ne abin koyinmu they are our mentors ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim waɗannan su ne salafus salih duk duniya babu kamar su ba a taɓa samun mabiya annabawa kamar su abu bakar siddiq da umar ba a cikin mabiya annabawa Allah ya zaɓi annabi ya fi kowa to salafu salih namu kuma sun fi na kowane annabi ba su bambanci da wata riga ba shi yasa annabi yana yawo a cikin garin madina sallallahu alaihi wasallam ba wasu bodyguards ba wata jiniya ba wasu tutoci ba wasu masu share fage wannan yaro ya siyo manja a take shi aiwa uwar uwarsa asara ha babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya wani ya ganshi sai canzance ya kama sai aka ce wannan hadha rasulullah fa akhadhatu ar rasha sai mutumin ya hauma makarkata haka annabi ya ce hawwin ala nafsik kai ka natsu innama ana ibn imra'atin kanat fi makka Akulul qadid kai mace ce amina ta haife ni a makka tana cin kilishi da tsire ba daga saman bakwai na fito ba ba dutse ne tsage na fito ba mutum ne dan uwanka to amma yanzu duk wani wanda yake da awawali fa za a gan shi da wasu abubuwa na ƙarya ya kawo na majanyi ya ɗaura ya kawo wani tumakasa ya sa ya kawo wani gyalayen rataya ya sa alkyabba guda hudu malin malin guda biyar rawani yadi casa'in wannan ba asara kai wa al'umma ba wasu suna yawo tsirara jama'a wasu suna yawo tsirara kai kaɗai ka sa kayan mutum hamsin kuma kana zufa a cikin jikinka amma saboda runto da ojoro ka daure in aka ce za a ziyarci mutum kaga ya je ya samo kankara ya wuni yana dafa hannun shi wai yi sanyi saboda aka zo a ce hannun shehi da sanyi oh fena an ta haza balala wallahi bata ce wallahi dole ne sai an bayyana mutane ba wata don haka ahalus sunna wallahi malaman ahalus sunna ku koyi annabi ku koyi sahabbai shine shirya duk wani abu sabanin haka bata ce wallahi bata ce annabi yana yawo a cikin kasuwa ya ci ya sha ana ganin shi ya hau jaki ya goya ne su yi tafiya yana wasa da matar shi yana hira yana ɗaukan jikokin shi yana yin yadda kowa yake yi kafirai sai suka ce mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan aya ta hi kaito mana ya rayuwar shi take kenan haka yake yana yawo cikin kasuwa ya shiga ya fita ashe haka musulmi ya kamata ya rayu annabi yana tafiya ya ga wata mace jikin kabari tana kuka ya ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri ta kalle shi ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati tamka bani guri masifar da aka dora min da kai aka dora ka ce ai tamka bani guri ana sai ruwaito hadisi yana cikin bukhari da muslim da sunan abi dauda da musnad al-imam ahmad annabi ya wuce ka gani Wannan wali za a gaya wa haka ran nan ba kwana a lahira ba ko asibitin kashi ko gidan masu dori a dukoro wali ya taho ka ce tafi ka bani wuri in wani muridi ya dube ka yi maka dundu su ma za ka yi one blow seven die za a ce ka gaya wali magana amma ga annabi ta ce ilaika tafi ka bani guri masifar da ta same ni ba kai tafi ka bani guri sai ya tafi ba ma tare da kowa da an jima sai ta ga mobile police sun zo gaba ɗaya sun kashe mutanen anguwar an kwashe saura amma annabi ba annabi haka yake ahli sunna haka za ku yi su ne abin koyin mu waɗannan waɗannan motsatsu su daina firgita ku duk abin da yake firgita ahalin sunna yanzu kenan sai malami ya ce tun da yan kaza suna sa kaza ni ma bari rinka sa don a girmama ni da kaza Na haka sai kaga kowa ya je ya rikito tangame mai riga ya sa alkyabba ya yi kaza ya yi nadi ya yi rawani ya yi tsamara, ya katima kasa ya sa haba Ba ka jin tausayin jikinka hadisin bukhari daga abdullahi dan amur dan as annabi ya ce jikinka ma yana da haƙƙi ka rinka barin jikinka ya huta ina da yaƙinin irin waɗannan mutanen ya koma gida yana cirewa jikin huci zai rinka yi temperature ta hau don ba inda iska take ratsawa annabi ya shiga gidan shi anas ya ce sai aka ce wa matan nan wannan da kika yi wa magan magana shine manzan Allah sai ta ji kamar ta mutu sai ta sheko a guje ta zo gidan annabi babu cika takarda ba daukan hoto ba cctv kamera ba masu kulki a hannu ba masu harara ba ba wani ba wani duka ta wuce annabi sallallahu alaihi wa sallama ta same sai ta ce na yi haƙuri na yi haƙuri madadin annabi ya ce Allah ya tsine miki albarka so uku sai ya ce innama sabru inda sadamatul ula kun ga yadda annabi yake haka ake so mu zama masu laushin hali mawakin shi yace afuwun ani zallati hatta ka annahu sawa'un alayhi man man yu'ti man yu'si eh, man yuti wa man yu'si Manzan Allah yana da afwa ga wanda ya mishi da wanda ya zalunce shi wanda ya mai bakan magana wanda ya rena shi kamar ma daidaita mai mai da'a da mai mai sabo da mai saba mishi yake wannan shine manzon Allah dubi dubi abin da ta yi dubi abin da ta yi amma dubi da ya zo sai koma ya ta wa'azi yanzu ne kika yi hakuri? to ai haƙurin ba lada a karan farko ne da zafin musiba za ki haƙuri ki samu lada ka je ka karanta duk sharhin bukhari su ibn hajar su badruddin al-aini za ka ji sun ce wannan dalili ne akan ba a lazimta wa mutum abin da ya aikata inda jahilci ne kalmar da ta mece ce kalmar kafirci ce amma ba a ce ta kafirta ba da kai ne yanzu shike ne ka dankara mata a wuce mace ce annabi ya aura hadisi yana cikin bulogul mara yana cikin bukhari ya rawaito shi ya aure ta ranar tarewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata rahato matso mana ke wurin angonki sai ta ce wai ma ina yar sarki gimbiya an kawo kaina sai ta faɗi bakan magana ga annabi sallallahu alaihi annabi sai ga wannan shedan ne ya hauta sai je shafa ta kawai sai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka sai manzo Allah ya ce laqad uzti bi mu'awz bi mu'az kin kin nemi mai tsari ya tsare ki Allah kika ce tafi gidanku na sake ki Imranu dan Husaini a samu zani da mayafi da atamfa da riga a bata sallame ta haka manzon Allah yake ma qala la laula shahadatu kanat la'uhu na'am sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ka duba saba mishi akai amma kyauta ya kawo bayar alheri yayi dan haka jama'a ina so ku dubi wannan gabar tana da matukar muhimmanci kar ku sake a san ku da wasu riguna wai su ne na musamman ta ce ku ne ahli suna a'a amma lalle ne ahli suna dole ya bar gemu wannan siffa ce ta dukkan musulmi to ka ga kun tsaye da ita za ku zama irin ku daya dole ne dukkan ahli sunna musulmi tura shi kada ta ja ƙasa sannan ahli sunna akwai nau'in suturun da baya sawa baya sa suturun mata baya sa suturun kafirai baya sa suturu na alfahari da ji da kai to amma a ce ga wani irin riga mai ulu ga wata riga ta waliyai sai a yi mata wuya kamar koko a yi mata aljihu a baya a yi mata ɗaya a gaba a yi mata hannu inci tamanin sai a ce rigar waliyai ce dokar ka sa irin wannan babu wata siffa da waliyan Allah suke bambantuwa da ita ta sutura wala ya yaqtasiruna ala jama'atin muayyana sannan waliye ba su takaitu akan wasu jama'a ba ba a cewa ba a samun waliye a cikin zage-zage sai a sakwatawa ba a cewa ba a samun waliyai a cikin ƙungiya sai a wajen kungiya a'a duk wanda ya cika wancan sharaɗin yana da tsoron Allah yana da imani zai iya zama waliyin Allah Allah ya nufa bal yujaduna fi jami'i asnafil umma kuna samun waliyai a dukkanin nau'uka na al'umma gaba daya a cikin mata akwai a cikin maza akwai a cikin ƙananan yara akwai a cikin matasa a cikin tsofaffi akwai a cikin malamai akwai a cikin ɗalibai akwai akwai waɗanda suke 'yan kasuwa ne akwai waliye cikinsu ma'aikatan gwamnati 'yan boko duk wanda ya cika wannan sharaɗi na imani da tsoron Allah Kar ka sake wani dan ya ganka kai likita ne ya ta hura maka hanci cewa ya fi ka tsoron Allah a halin ma mai kai kake ci da shi kaga annabi ya ce kai ka fi shi alheri ma shi yana nan zaune yana ta karatun qur'ani yana zikiri kai kuma kana tafiya kana sana'a kana ci da shi eh to ka fi shi daraja a wurin Allah to kai zo ta hura maka hanci saboda haka sai ka ga dan barazana wai sai miƙo maka hannu wai kai kuma sai ka lankwashe kai ƙasa. sai ce jazakallahu khairan wai ya ji daɗi ba kai hannu da shi ba kun yi bid'a da kai da shi sai kun tuba hadisi sahihi cikin sunan tirmizi annabi ya ce mumini da mumini in suka yi hannu sai zunuban su kabe kamar busasshiyar bishiya Yace in suka sake shiga bayan bishiya suka sake haduwa sai su sake yi sai zunuban su su kabe amma sai a ce in kana hannu da manyan shehinnai za ka tsumbure ƙarya ne hajiya ba wannan hadisin Kituba, wayan shehi ya miko maka hannu kai kai ƙasa in kai hannu da shi zaka tsumbure a to ya zama hoda anthrax kenan hoda anthrax ce in ka taba ta zaka tsumbure amma annabi ana hannu da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mu ma'aunin mu shine annabi da sahabbai ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi Ma'auninmu mu sune annabi da sahabbai duk wani abu da mutum zai ja maka aya sai ka ce to a wannan babin ya annabi yake ya sahabban shi suke duk mun bayyana jiya malam ya ce sun matakallama an sufiyati wa asliha sannan sai ibnu ya yi magana dangane da sufaye da kuma asalin sufaye ina son kusan akwai bambanci tsakanin sufaye da yan dariƙa ina son kusan akwai bambanci tsakanin as-sufiya wal mutasawwifa sufaye su ne na asali to za mu ji cikakken tarihinsu to su wane ne mutasawwifa wato waɗanda ke ƙoƙarin kwaikwayon waɗancan to su wane ne ahalu turuk duk za mu tattauna ibnu taimiyya ya magana a kansu insha Allah wa ankara na na yaluzuna bisamti da'im wa ya'taziruna an akli tayyibat ibnu taimiyya yayi inkari yayi fada da wasu waɗanda kullum wai ba gansu sun zauna sun yi shuru wai su ba sa magana wai su ba sa shiga cikin mutane ba sa cin abu mai daɗi saboda wai su waliyai ne kun fahimta jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san bahaushe ya rena ba fulatani hmm? ku yi haƙuri dole ka wannan kisa malam tukur almanar a garinsu ta faru ka san ba fulatani ne kat na daji wani ya je na cutar su daga kan wani Bahaushe wai shi wali ne sai je same su a riga fulani sai tafi da garin kwaki da siga da butar ruwa sai je aje a wani daji nesa da ƙauyen da rigagen fulanin suke ko kun fahimta jama'a sannan sai ƙara so riga fulanin sai zauna daga shekara sai shekara a ga wani ya zo fulani a ta fulatin ce a ta soya mishi kaji da kwai na kawo ba zai ci ba ce baya cin abinci ai can sai zagaya sai ce ya tafi zagaya ya tafi tsuguno to kaga ya kamata daga nan a fara raising alam to ai yana kashi to kashi ma na ƙasa ce bai kamata wali ya kashi ba sai tafi ya tafi kashi sai daɗe ashe sai je da roba shi ya jika kwaki ya sha ya ci ya koshi sai je samu sai ya boye to kaga ba ana ganin shi bai da wayo ko to Bafulatani kuma wayan tsiya ne da shi amma sai ya saka rairai kamar bai da wayo to sai ba haushe ga abin renawa rannan 'ya'yan fulani sai suka je sai suka samo can sun tafi kiwo sai suka ga buta da garin rogo da kaza sai suka ɗauko suna zuwa babba gashi mun gani yawa uban sai kwakwalon shi ta hararo mishi to ok to sai karba sai boye sai shuru haka kawo abinci wali ya ci can sai an jima sai ya tafi cin nashi <laughs> ya je nema ya rasa sai dawo sai ce wata gaggawa ta taso zai tafi gida sai sarkin fulani ya ce a asirinka ya tonu yau <laughs> sai buto da buto shi ya ce wato garin kwaki kake ci ka sai suka kore shi ko kun fahimta jama'a to irin waɗannan duk suna nan jama'a duk suna nan za mu zo mu kawo muku nan ma mai gudun daji wallahi ba ƙarya ba ne gaskiya ce ta faru wani mai gudun daji taro za a yi shi ma ya ce aje za a same shi ya sheƙa a guje cikin daji wani maharbi ya taro shi ya ɗaure shi ya gari da shi kaji aka ce a ah, ai kai wannan shehi ne yace a ah, ganin shi yana gudu shine yake bincika shi ina zai je ina ta zufa to kai ka ji, karfi da yaji sai kai wani abu wanda za a ce kai kaza ne ka tafi ka shiga injiniyarin mana ka je ka kirkiro wani abu <laughs> ko kuwa in dai kirkirowa kake so ka zama champion tafi ka je kai injiniyarin mana ka je kai maths da physics an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji ibnu taymiya yayin inkari ga irin waɗannan mutane waɗanda sai ka gansu kullun sun yi shuru sai a ce ai wali ne baya magana kun san akwai irin su baya magana ko kuma shi baya shiga mutane kullun sai a gan yayi shuru ya kebe an fahimta ce su ba sa cin abu mai daɗi fura an aka sa suga sai ce ba zai sha ba <laughs> ina ina ai ba mu so jin daɗi ba ina ai jin daɗi sai ku eh, jin daɗi sai ku ƙarya ne yana da mata ko bai da mata ya mata ciki da 'ya'ya ko kuwa to me kai shi cin daɗin can mara kunya ko kun fahimta jama'a wallahi kuwa abubuwa ne wanda ko baka yi karatu ya kamata ka rinka hangowa ka rinka hararo abubuwa haka ƙarya ne mutum ya ce baya ci duk mutumin da ya ce shi bakin shi baya gane zaƙi ko ɗaci ko ba da lafiya ku je wurin likitan fata a binciki harshen shi yaya bakin shi yake wasa ƙalahun min al ma fihi al kifaya dama kun ji ibnu taimiya yi ta kwararo ayoyi a baya ko to anan kuma sai ta kwararo hadisai gamsassu akan haka wa zakara annahu laysa min shartil wali an ya kuna ma'asuman to nan sai kuma ya biyo kan 'yan shi'a don duk inda ake maganar 'yan bid'a game da wilaya da karama ko bai cancanta a manta da 'yan shi'a ba saboda 'yan shi'a sun fi waɗannan 'yan takifan zurfafawa game da wannan babin su kam suna cewa ma ba yadda za a yi wali sai dai zama ma'asumi ne kamar annabi kamar mala'ika wanda baya kuskure baya zunubi bal ya juzu an yukhta ibn ya ce zai iya yi wa wali ya zama yana kuskure haza la tuhta لا a طاعته kulle ma ya amur Don haka ba duk abin da ya umarni ne za a bi ba kada wali ya kunna wuta ya ce shiga ka shiga wallahi ka kaɗi. kada ya ce kawo jalinka gaba ɗaya ka ajiye a nan suna yin haka fa a ce je kaka kawo duk abin da ya mallaka Allah ya mallaka maka in ka bar kwabo Allah ya lalata ka kaji kamar shi ya baka jali in ka bar kwabo Allah ya lalata ka sai da yaji ya tattaro yana ta zufa yana bin masu bashi da yake bi ya tattaro saboda an ce mai duk abin da Allah ya mallaka mishi ya kawo sai kuma a ce karkace lima Dan me me za a yi da su in ka faɗa haka to ba za ka shiga aljanna ba ajiye kai gaba mun ga irinsa a kano mahauci ka duba dai duk irin yadda mahauci bai da haƙuri amma a kano sai wani ɗan iska ya zo kawai wai sai ya tsaya gaban tuku bashi. ya zari tsire ya ci sai watsar da tsinken ya harare shi sai gaba kuma sai dake sai dake saboda mai wali ne ya ci ba zai ce lima ba ai Allah ya saka izala da alheri ba mahaucin da za a haka wallahi yanzu ya wasa kashe maka ita wallahi ko ba mahaucin da zai ba mahaucin da zai juri haka yanzu ba wanda zai juri haka ko a kanan yanzu ku je ku gani kansu ya waye can ma ba a damfara su yanzu wasu irin systematic damfarori ne aka bullo da su amma ba da irin waɗannan ba sai dai ai wata logar amma kai ya waye kawai ka zo ka tattara shadda bandir goma a shago na kai gaba kuma in ce ruriyar lahu an kashe hi a san ba za ta yiwu ba malam yake cewa don haka tun da dai har wali na kuskure ko ibnu taimiyya ya nuna cewa to ba za a ce duk abin da ya umarni abi ba bal yu'radu bal amruhu alal kitabi wa sunna duk abin da ya faɗa sai a gwada da Ƙur'ani da sunna fama kuma kubil. abin da daidai da qur'ani da sunna a karba wa ma huma rudd duk abin da ya saba qur'ani da sunna kenan sai yi watsi da shi wala yajuzu lil wali an amala. ma yulka fi qalbihi illa ba'da ardihi ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan ibnu taymiya ya sake nuna cewa shi kanshi wali bai halatta duk abin da ya ji a zuciyar shi kawai sai ya aikata ba sai ya gwada wannan abin ya yi daidai da littafin Allah ya yi daidai da sunnan manzan Allah don kada shaidanu su wasa da hankalin shi kawai ya ji wani abu ya ɗarsa su a zuciyar shi ko ya ji wani yana magana da shi ta sama da shi kawai shi kenan sai ce ai Allah ne ke magana da shi ai annabi ne ai mala'ika jibril ne a dole sai ya gwada to in ya zama shi kanshi tunanin da ya zo mai sai ya gwada shi qur'ani da sunna dan me kai zai dora ka akan wani umarni ka bi shi kawai cikin makanta amma sai a ce kun baina yadaihi kalmayyiti ala ya dai gasili wai in kana gaban wali to kamar ka zama kamar gawa a hannun mai wanke ta kaga gawa dai sai da aka juya ta to kawai sai da ya sarrafa ta karya ne an fahimci wannan da kyau malam yace wa an hadha min ahammil furuqi bainal anbiya'i wa ghairihim to wannan kuma yana daga cikin mafi muhimmancin bambancin annabawa da waɗanda ba annabawa ba annabi duk abin da ya zo mai a zuci to ya aiki da shi duk abin da ya faɗi to kai kai aiki da shi amma bayan annabi ko duk wanda ya faɗa ka gwada ko ya fi alwutsu wutsu karatu duk abin da ya faɗi ka gwada ya yi daidai da ƙur'ani da sunna ka karba ya saba shi kenan ka mayar mishi jama'a waɗannan na daga cikin gaɓoɓi da malam ainihin shu'aibul arnaut ya tsaya ya tattauna mana dangane da waɗannan abubuwan da ibnu taimiyya ya rattaba su a cikin littafin karatu yayi karatu zan iya cewa yanzu na ci ɗaya da rabin su don haka zan saurara a nan kamar yadda ne alkawari sai an zo gobe za mu ci gaba kuma mu ƙarasa bayanan da shi malam shu'aibul arnaut ya yi dangane da abubuwan da suka shafi menene littafin nan yake dauke da shi yanzu dai kun fara jin waɗannan abubuwa ko ba a fa shiga karatun littafin ba har yanzu an yi mana tsokaci ne an yi mana hasashen an ɗan tattaɓo mana ru'usul aqlam na menene ke cikin littafin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa yake son yi magana ne na eh eh ibn aljazu ba shi da littafi ar aho ar wal arwah za mu yi magana wannan insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu al-musta'an bambanci tsakanin ar-rasulu da annabi wasu suka ce annabiyu shine wanda Allah ya aiko amma bai umarce shi da ya isar da sako ba ar-rasulu shine wanda Allah ya aiko ya umarce shi da ya ainihin isar da sako wannan fassara ita ce ta yaɗu a ƙasar nan tamu amma mummuna fassara ce don ash'ariyawa ulama'ul kalam su ne suka kawo ta sharri ce ba daidai ba ce ko miskala zarratin tare da cewa in ka karanta littafan asha'ira duk su za ka gani mafi kuskusa nan shine littafin hayatul islam wannan ba daidai ba ce abin da yake daidai shine manzo shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya ba shi sabon littafi nashi mai cin gashin kanshi banda littattafan annabawan da suka gabata shine manzo annabi shine wanda Allah ya aiko shi ya umarce shi ya ɗauki tsohon littafin wani annabi ya yi wa'azi ya yi aiki da shi wannan ita ce fasara da take daidai kuma babu wani abu da ya dace a yi saɓani daga kanta saboda ka karanta ayar suratul ma'ida wadda take magana a kan bani isra'il abin da ainihin ta yi ishara a kai kenan don haka a ƙarƙashinta al'allamatul alusi da ya zo cikin tafsirin ruhul ma'ani ya tsaya ya tattauna wannan fassara kuma ya tabbatar da ainihin wannan maganar inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu Allah ya ce mun aiko mun ainihin saukar da attaura a cikinta akwai haske annabawa waɗanda suka sallama wa Allah fuskokinsu suna aiki da ita suna wa'azi malamai suna aiki da ita suna wa'azi da ita sau da aka gaskiyar lamari waccan fassara mummuna fassara ce abinda yake daidai annabi shine wanda aka ba shi littafi sabo kamar wa kamar musa kamar isa kamar muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo annabi kuma shine wanda aka umarce shi da ya ɗauki littafin wani wanda ainihin ya gabata kamar wa kamar zakariya kamar yahaya waɗannan duk annabawa ne cikin bani isra'ila waɗanda aka umarce su su ɗauki littattafan magabata su yi wa'azi da su wannan shine abin da yake daidai insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi na? eh sum'a shine mutum ya rinka yin abu dan ajiya na yi riya kuma ya rinƙa yi dan a gani a faɗi yana yi kusan ɗan bambancin yana bambantuwa ne wajen ji da gani kawai Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam wa annabi zai iya zama manzo kamar yadda ai Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi isa cikin bani isra'ila aka umarce shi ya ainihin rike littafin da ya samu kafin shi daga baya kuma aka ba shi nashi an fahimta haka saboda haka annabi yana iya zama manzo daga baya shine darajar shi ta ɗaukaku kenan yana iya tabbata to in aka ce dukkan annabi eh, a dukkan manzo suke cewa dukkan manzo annabi ne a ƙarƙashin waccan fasara ce suke faɗi amma a ƙarƙashin wannan magana ba za ta gaskatu ba saboda ne akwai manzan da bai bi ta kan wani littafi na wani annabi ba kama annabi muhammad na shi kai tsaye aka ba shi. ko kun fahimta to kaga in a bisa waccan magana ce kaga akwai matsala to amma in muka dawo muka dubi mecece ma'anar annabta kuma ita ce Allah ya magana da shi saboda haka kenan a ƙarƙashin wannan wanda duk ya zama manzo ne to kenan Allah ya magana da shi to annabi ne Nubi'a Allah ba shi labari wallahu alam wa alaikum salam wa wa barakatuh na'am na'am shi abin da na faɗi haka suke faɗi ai su ne da ake koya muku a haya islam a littafan asha'ira duk su ne ake koyarwa shine dole ahli sunna sai sun yi revolution wallahi dole ne wallahi tunda komi namu da bambanci da nasu wallahi aqidan mu daban manhajin mu daban tafan mu daban amma matsalar ita ce an wayi gari sun yi hijacking abubuwa to dole ne a tashi a yi gyara in ko kafa makaranta ku ce ku ga tafarkin ku iyakar ta kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh na'am na'am na'am idan kana da kudin da zaka je kamar manyan boye ko wajen eh ba abin da ya hana ka dan kai ahli sunna ne ka dinka shadda mai tsada ko voil mai tsada ko leshi mai tsada ko ka dinka mata ka ba abin da ya hana amma abin da aka hana ita ce rigar kecere ne ita ce annabi ya kira ta da saubu shuhura ma'ana rigar da za a ce duk garin nan ba mai irin ta to kai ma karkasa annabi ya ce in kasa ta za a sa maka ta wuta ranar kiyama amma a'a kana da halin ka sanya riga mai tsada mai daraja sai ka sanya na farko ba ta ɗauki waccan siffar ba amma kuma duk wanda ya gani ya ga ka sa riga mai tsada babu laifi in kai haka ina fata an gane babu laifi su waccan magana ba ta nufin wai ba za ka sa riga mai tsada ba za ka yi gayu ba ba a ai su ma waɗancan da ke da da'awar takar ai da haka shaidan ɗin ya bullo musu mutum baya taje gemun shi sai ga har kukullewa gemun shi yake ka gari gashi ta yi sufurin wando kafar dama ta ɗage ƙafa hagu ta sauka na fata an gane haka dole ne sai ka ga abubuwa sun rikice anan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka